Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai miki dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. ruwan saman da ake ci gaba da shatata kamar da bakin kwarya a waɗansu yankunan jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta bana na ci gaba da haddasa ɓanna mai tarin yawa ko da yake Hausawa na cewa ruwa bannar ku gyaranta ya fi ta yawa a yankuna da dama na jihar Tawa kamar a garin Tawa da kansa da gundumomin birnin Kunni da Madawa ba su sha da daɗi ba kasancewa ƙoraman majiya da aka share shekaru da dama bata kwashi ruwa ba sai gashi ta kwashi ruwa tare da mamaye gona kai lambuna da gidaje da tituna a duk wuraren da take bi a birnin kwanni babbar ɓannar da ruwan na majiya suka yi ya hada da rasuwar wani yaro a gadar ambu yayin da ruwan suka mamaye makabarcin na inda ta kai ga mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salihu sardauna yin wannan kira da mun kai iske matsala shine kaburbura na gidan duwa dan da ja majiya ta shiga cikin kaburbura kamar yanzu halin da ake ciki yanzu ga da a ce akwai wata gawa da ake so a kai a turbuɗe wurin ba a samu wurin da za a sa shi da haka mun ka ce ku zo mu kira al'umma da wanda ka iya zuwa da wanda ka iya neman mai karhin da zai isa a zo a yi a haita tun da yake akwai ƙari can hausa ga kaburburan nan to amma akwai itatuwa ta kwasaran mada da sauransu a haita ai kokari a samu a sare itacen na a gyara wuri saboda ko da aka samu wasu da ya kamata a kai shi za akwai inda za a kansu don ga hali yanzu ba ka iya kan kowa don majiya na cikin wurin. Ina ko da mutu ya rasu ba ya ga yanzu ba a iya kan kowa wurin saboda majiya ta shiga da ja har ta fara shiga cikin sauran kaburbura shi ma magajin garin birnin kwanni dr asuman sumaila ya bi sahun sarkin na birnin kwanni an kai shekara 20 ba mu samu ruwa na majiya irin wanda suka zo bana ba hanyoyi da yawa inda majiya kamata a ce ta bi yau tsakanin shara da shibke-shibke da gidaje duka an tare ma majiya hanyarta shi yasa take nan ga hawa wuraren da ma ba ta taba hawa ba in kana da gawa in dai har makabarta wajen gidan duwan ne za a da ita to babu inda za a sata to mun san akwai wuri inda an kai kari da hausa da yake bisa tudu ne shi kenan muka ce to yana da kyau mu yi kira da duka al'umma su hito mu samu wurin na a samu a kashe itacen da a ciki saboda a samu hilin da za a sa bayan Allah waɗanda Allah zai amsa rayuwarsu tunda ba a sani ba yalla ko ma mu ne za a sawa wurin Allahu alam hanya ce ta kowa amma yana da kyau a yi ji yau a ce in dai ma Allah ya yi ma wani bawan Allah cikawa akwai wurin da za a sa shi amma ga halin yanzu ba babu inda za a samu tun wurin nan duka majiya tana nan ta mamaye buruka. dole ta kai ga jama'a hidda domin hidda gawayen bayan Allah da ke kwance cikin ruwa daga wannan halin lawali a sunana yalle ya kamata a tashi tsaye a gyaggyara makabartar ga dan gaskiya a cikin wani hali dan abin gaskiya ta fadawa kabuka ta fada yanzu da ciki muke yanzu wallahi kauri da yawa cikin ruwa suke eh, ya kamata ainihi a ciccire hakkin na gyaggyara a tashi tsaye alaji Allah a gaskiya wurin shi a bukatar taimako na al'umma na cikin garin birnin kwani a hallara wajen taimaka ma 'yan uwa wanda suke kwanci a samu a bunƙasa cire hakin nan a samu al'umma zama da dama ɗin biyu a samu a haka zamu yawon bayan allah da suke kwanci salisu kasim allah wa yan gabayon allah da a cikin ruwa ya kamata a ce an kawo tihohin na ƙasa mu rinka kwaso su mu kawo mu zuba mu dan gani ko a ana al'amarin Allah zai yi da bawan shi muna dai roƙon ubangiji Allah shi tsaisan muna ruwan ga haka gaskiya muna ganin tausayin yan uwa ga sunan ta cikin ruwa ku kwanci an kabari arba'in wallahi cikin ruwa na suke. to suna ma Muhammad Shehu mu wadata yan to lalle wanga al'amari da mun ka taho mun dai wasu kotun da sassahi saboda mutane sun kasa kaci wanga al'amari gida na na kowa ya kamata wanga al'amari da Allah ya riga ya kawo kawo saboda Allah na riga ya kawo shi kenan mutane ya kamata su to su ba da himmar su mu taimaka mu wanga al'amari tunda ruwan ta karuwa na suka yi ta na suka yi cikin kushuru su hawa na suka ta yi ciki kenan kushuru da dama sun hada kenan wani ya toshi kana shi gudunmuwa duk mai rayuwa sai ya zaka wanga wuri sai an kashi wanga wuri ko nan ko wani wuri kenan kaji al'amari ya riga ya samu kenan ya kamata mutane su ba da hanzari su taho a taru tunda wanga al'amari sai dai a sai shiga Allah tunda duk wanda an kai hurin ba gyaruwa da yi ba saboda kaburra da yawa ta sun hada kaburra ruwa ta yiwa na suka cikin kaburra kaburran suna hada wannan lamarin yasa mai kula da sha'anin sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanne yin wannan kira ga al'ummomin da ke amfani da ruwa inda ƙoramar ta majiya ta biyo wadatarsa da mu da su to mu yi anniya lalle alheri ne amma akwai illoli sosai game da su yau idan irin wayannan ruwa suka biyo da yake muna da karamcin fahimta sai ka tardo al'umma musamman mazabna karkara ana yawan amfani da wannan ruwan wurin wanke-wanke hamma ta kai har zuwa ga sha ko kuma wanka da su to abin nan wannan ruwa akwai illa sosai tare da su domin ni shekara ta wuce duk wani ban haya da ake yi a karkara don mun sa a hili ne ake ban haya duk wata dabba nan da zamanto ta mutu tana nan yade datti iri-iri waɗanda ba su da misali ruwan na idan allah wadatar da mu to suna biyowa har su zo su haɗu inda an mazamna su kenan gulbi ko kuma wani tafki can daban to idan muka zo muna amfani da wannan ruwa to mu san da cewa akwai ƙwayoyin cuta sosai cikin wa'annan ruwan da yake ƙwayoyin cuta ba abu ne muke iya gani ba da ido haka dole sai da na'ura to yana da kyawu mu kiyaye yau kowa ya san damana idan an ce ta kama mukan kama a likitance muna ɗarɗar nan Ka ana shan wannan ruwan sai ka ga matsala ta cuta zawo da amai ta bayyana abinda muke cima kolara akwai musamman cuta irin wadda ake ce cuta ta hitsarin jini ita ma ana kama ta ta wagga hanya idan mai wannan cuta ko akwai kwayan cuta a cikin wannan ruwan ya kasance mutum ka shiga to kana iya ka kamu da su akwai cururuta da dama dangance da unguwanni da wayannan ruwa ruwan dai sun yi dama a baya bayan na ko da yake ma'aikatar duba yanayi ta ce akwai sauran ruwan sama da yarda Allah Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin Hausa Kasuwa a ƙasashen dole Kasuwa a kai dole Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a ƙasar mu sauka kasuwa a kai miki dole masu mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa kai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku kuma mukan tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi harkokin kasuwanni. Shirin na yau yana kasuwar Bakon Idi wata kasuwa da ke da daɗaɗɗen tarihi a jihar Sokoto. Ita wannan kasuwar dai kamar da aka santa kasuwa ce da ake kawo kayayyaki na ganye musamman zogale tamaka da sala. salad da sauransu wannan kasuwancin da ake yi dai mutanen karkara ne suke ɗaukowa suna kawo shi a birane kuma masu lura da l'amura suna ganin kamar wannan zai kawo sauki game da wato matsalar da ake fama da ita ta tattalin arzikin najeriya musamman ma bisa la'akari da karamcin abinci da ake fama da shi a sassa daban-daban musamman ta yadda cutar nan ta corona da ta gallabi kasashen duniya suna na lamido abubakar sokoto sai a kasance da mu domin jin yadda shi wannan shirin na yau zai kasance farashi To hajiya ya sunan ki? Rabi. Rabi. Daga ina kike zuwa kina wannan sana'a ta? Akwai. To gashi kayan gayyaki daban-daban na gani a wannan wurin. Zogala ba mu da sana'a da ta fi mana. Mu sau mu ta can mu raha mu taho na. Shi dai a sana'a mu. To kamar eh, ita wannan sana'a ya za ki bayyana muhimmanci abin da ta taba yi miki wanda watakila ba za ki manta ba. To ta da yi ka tuna tara fere bi in sai su a sai abinci in ta ta in dafa mai yara ta nemi babu abin da ya yi min sana'a ga in sai su a sai gumi in ta in dafa mai yara. kamar wannan kasuwanci harka ce wadda ta sa da birni da ƙauyuka gashi daga wani wuri kuka zo kuna gudanar da wannan kasuwanci kamar misali ya ciniki a wannan lokaci da ake ta samun ruwan sama na damana da kuma cutar nan da ake ke corona. wata rana kan ba a sayi suwa don shekaran jiya kan ba a sayar ba ran da an kai ruwa mun ka dace ma yara son ka cayi don da an yi ruwan mai kamar ah, bancin rashin sayarwa wani kalubale kuke fuskanta game da wannan kasuwanci babu ta babu wata matsala dukan ba mu To ina eh, barka dai. Eh barka ka dai. Yaya kasuwa? To alhamdulillah kasuwa. To madalla. Menene sunan wannan kasuwa? Kasuwa. ga abin ga hakon idi. Ya sunan ki kuma? Niya. Edu. Daga ina kike zuwa kina gudanar da wannan kasuwanci? Durba. Durba. Mm. Ya kasuwanci yake? Kasuwanci wani shike? to eh, ta maka ni ka harka da ita to ni zo bi ban samu mahadama sai ni samu yara anguwa kamar wannan kasuwanci alal misali kamar lokacin damana ake yin shi ko kuma ko ba lokacin damana rani wa mana mu ita sana'a mu ba mu da wata sana'a bayan ta kasuwancin haki alhamdulillah rabbil alamin ga mu zanzam ne muna jira ina tare da wata da cijiya mai sana'a To ya suna hajiya? ba Lubabatu. To daga ina kika zo? Gidan gero. a To wace sana'a ce kike? Muna ta makka muna ta fasa muna ya anguwa ga in ba mu samu mu ɗebo. ga Gada mana take. a yi rani ya yi ta makata muka aiki. Da ta fasa. da rama. Suna muka dahuwa muna kawowa. Muna sai suwa. a lalle rani wa rama na suna. kuna da gonaki ne da kuke dobo wannan tamaka da zogale da sauransu ta umma dama muka zuwa musu da buhu mu sawo in mun kai cinikin wuri mu hiku mu tawo mu hige mu dafa mu ka doko mu kawo na a saka mota yau nan kasuwancin mutane suna sayan kayan amfanin gonan nan sosai musamman yadda ake amfani da su a bangarori daban-daban. Yalau lahiyalau suna sayi, lahiyalau suna sayi wanda wanda za kokari suna sayi. Me kika taba samu a cikin wannan sana'a? balle to Allah na ba mu alheri mu muna samu annan mu taimu wa iyali to jama'a kada ku shagala shirin a kasuwa akai miki dole ne ke zo muku daga sashen hausa na muryar amurka daga nan kasuwar fakon idi da ke cikin garin sokoto muna tare da shi ya sunanka mala aliyu to me ka zo yi wannan kasuwa ta fakon idi to gaskiya allah bai rayuwa ta ji dai ko ina taho wannan kasuwa hili idi ina sayan Makka, ina sayan rama ina sayan yar anguwa hmm. ina gama ta da shinkafa da magi in an haɗa in ci injina ɗaya ya ta ɗan samun ɗan jini ga jikina. Hmm. Gudun hali. Kuma ni abinci ta gare ni. Kwarai. To kamar mutanen nan da suke kawo ta da wajen birnin Sokoto kamar wannan cuta ta coronavirus da ake ta magana tasa kamar kasuwancin ya yi tashin gwauron zabi bisa ga yadda ka saba sayanta a da da yanzu? Wallahi gaskiya a hali yanzu kan abin yana da tsada kwarai. da kasan gumi na da kuɗi aka koka so gai take da tsada ba dai duk da haka ne dai muna sayan abin mu don ba mu rasa shi ba ana kawo shi amma da tsada to hajiya zuba min ta makka sai zuba min kika mai ciniki da mun ka saba ita dai wannan ta makka wadda aka fi sani da zogala game eh, da ake kiranta zogali amma nan sokoto ana kiranta ta makka ko muna ce mata ta makka muna ce mata zogala amma muna ta makka mun kai sanin ta hmm, hmm, ta nawa za a zuba mu zuba min ciniki za mu da mun ka saba da yin yake to me ya kamata in baki ga wannan ba da hamsin hamsin ya daga min ba da talatin arba'in ba su sanin ga leda Gracias. A la humana. bari mu samu sunan ki kaka to gaki an ce da daddiyar zama kike a wannan kasuwa ta bakon idi eh, kamar ya za muna bayani zamanin sarkin musulmi abubakar ko ne ka zaune kasuwar ga tun ana koro ana sawo dogarai suna koran mutane muna tashi dan nan a maishe mu can mu komo nan ne to tun sannan muke nan sannan kan wallahi abin duniya na banza dan ga to kamar lokacin da mi da mi kike sai suwa a wannan kasuwa kuma kamar shekaru nawa kenan zuwa wallahi wajen shekara 20 ashirin da biyar ko talatin Yi an magana ta nan ne amma tun da ke daɗe kina cikin manyan da suka zauna wannan kasuwar kamar ya za ki bayyana alfanu ko kuma amfanin da kasuwanci ya yi miki da kika zauna wurin kamar yadda abin da kika yi da shi kamar umfani da ni a wallahi na yi umhani kwarai dan ko gida gida biyu ni sayi mu tare da wani dattijon kasuwa a wannan kasuwa ta hukun idi ah, baba bari mu samu sunanka sunana abubakar To ya za ka bayyana a takaice yadda wannan kasuwa take? A takaice ga kasuwa kalla ni dai na shekara ta ya kusan talatin wa wuri. To kuma kawai da ke man muna ɗauko kayayyaki muna yi wannan da su muna sayan ma mutane bisa ga kan haɗari Kuma bisa ga haka mutane ka tahowa suna saye. Daga wani kawai kenan? Daga kawai mallama yayi. Daga ta kwaki. sunana shehu da ta ruci ne an ga kasuwar ga ta hakon idi wurin sayan ta makka domin muna dancin ta saboda muna jin likitoci suna ba da lahiya gare ta game da ci da kawo lahiyar ciki kuma ba hakon idi ba ko ina inda aka sake ta za ka ga al'umma na zuwa da motocinsu da maburansu suna sayi domin rayar da rayuwarsu da to yanzu ga shi na ga kana kokarin saye akwai ta makaɗin nan ga akwai rama da sauransu shin wace ce za ka saye yanzu to yanzu ni wanda zai gani saye zogala ba ni zogalan nan ta naira ashirin saboda sunana manir umar shaman na kasuwar kwanji ka tsaro dai muna iyakacin kokarin da kuma gwamnati ta taimaka mana wurin kawo wani checking point na ma'aikatan suka kamin su muna ba da ɗaya kashin namu kokari na kulawa ga yaran kanani da suka tsaya tsakanin su da masaya da kuma akwai wasu kalubaloli da kuke fuskanta eh to da muna samun ƙananan matsaloli na tsakanin waɗanda a redundancy kamar waɗanda ba su da aikin yi suna towa nan suna dan takura ma wasu daga cikin yaran waɗanda kai kawo kayan sana'a wurin amma dai yanzu samun hukuma kuma da an kai ta sakan da ciki abin da ya sauki wani suna ci gaba da kasuwancin sun lahiya lau. farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole. jama'a masu tsaron mu da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole wanda sashen hausa na muryar amurka ya kawo muku daga kasuwar hukun idi da ke birnin Sokoto. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido abokan Sokoto da na jagoranci shirin ke ce da ku kasance lafiya. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai muke Murya ta Amerika ga mu shirin binciko mana dahil. To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata. mun tattauna batun matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza inda Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin Malam Aminu Kano ta bayyana mana rabe-raben matsalolin da suka shafi kwakwalwa. A wannan shirin kamar yadda muka yi alkawari mun tattauna da wani bawan Allah wanda yake dauke da irin wannan matsalar inda na tambaye shi yadda ya gane matsalar tashi. Sunana Sule Sule Audu to daga daga mukula na tashi wani kauyen da na tashi daga wurin kakana. Mm-hmm. Nan na zo na tashi na fita yawon bariki aiki leburanci to da na fita mutane da yawa da dama dai muka dan zona da su na yi aiki a karkashin su. Kaman ya ya fara maka kuma yaushe ne kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne. Eh, to yanzu eh, a ina ga ya kai shekara ya shekara goma a daga wannan lokacin kuma daga wannan lokacin kuma sai na fara jin su da su da ko yara da muka zo na da su a cikin lagos muna aiki tare da su da sai ya zo ya cikin kuma da na kusa na shafi aiki da granci to da na fita mutane da yawa da dama dai muka san da na yi aiki a ƙarƙashin gaya min tarihin rashin lafiyar naka kaman ya ya fara maka eh. kuma yaushe ne kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne eh to eh, yanzu shekara dai ya kai shekara dai kuma da haka da ma bai kai ya kufa to don sabida don sabida dai eh, na zo dai saboda na soji na ji muna aikin labiranci wani lokaci yin ji wani abu lokacin da kuma ya mutu ya zo wani abu ya ja wani bayan ya kwantar da ni kasa so sai in ji zuciya ne ya dore to bayan da ya dore haka kuma to daga nan to daga nan sai na fara jin abun bana jin daɗin halaman yanayin jikina to daga nan kawai sai na fara jin abun gashi kamar igiya igiya ne duk mutumin da ya zo kusa da ni sai ina jin zuciya na ina kama zuciyar shi ina ambace shi to shine abun kuma sai ina jin wani iri iri ne bana jin daɗin shi ka taɓa zuwa asibiti ya rike ni ga tafiya ga zona ga rikewa to sai na rasa yadda zan yi da kaina ne to wani lokaci kuma sai yanzu samu kaina in tafi wani lokaci kuma muna da yawa ba zan samu zama a cikin mutane sosai ba sai dai kamar na cire kaina waje amma in dai cewar ya kasance ni kaɗai ne a wurin zan iya zona in na zona kuma duk da haka sai in na ga kamar mutane suna zuwa kuma sai ga abin zai sa ni kawai sai zuciya na ta ambace ni in tashi in shiga ciki to kin gani kenan yanda abin yake to ka taba zuwa asibiti game da rashin lafiyan Na'am. Ka taba zuwa asibiti ganin likita? Eh na taba zuwa, na taba zuwa a Maiduguri. Da na je a Maiduguri na je ganin likita a Maiduguri shine suka tambaya na ina shan hayaki ne nake musu eh na taba shan hayaki amma na bari. Sannan suka zo suka ce min to kwata na zo na daina shi. To kin ji haɗo mu da doctor kenan. na ce wani hayaki ne wani hayaki kenan kake nufi menene hayakin da kake faɗa kamar shan hayaki haka kamar sigari haka ne sigari ba ba wasu eh. mm-hmm. ba wasu kwayoyi ba a'a ba wasu kwayoyi ba ne taba ne haka mm-hmm. to sai likita ya ce maka me ya same ka sai likitan ya ce me ne ya dame ka Eh, shi ya zo ya tambaya na ina shan hayaki ne nace masa eh ina shan hayaki to daga nan kuma sai ya zo ya min in dakata nace to na dakata to amma duk da haka hmm. yana bani magani to kuma shi bai taba gaya min cewar ga yanayin yadda matsalan ka yake ciki ba amma dai kawai da sai ya ce min da in dakata shi ne na dakata kawai na bari hmm. to yanzu ba wani abin da ba wani abin da nake yi da batun hayaki dai in ba dai wanda zan zuba akan garwashi ba hmm. to amma yanayin zuciya na din kam ni a yanayin zuciya na din ba ta wannan ne take damuna ba don saboda na san cewar kama ni ne aka yi ta cikin zuciya na din kama ni aka yi kama ka kamar ya ba ba ba kamar kamar samfun ne kamar samfun ne aka yi min haka samfun da aka yi min din kuma kamar iri dai a cikin abun sha dai kawai da haka dai sihiri haka dai nake tunani eh a cikin abun sha dai haka amma ba haka ba yawwa amma ba haka ba ba wai cewar wani abu mayu dai sun kama ni dai a zuciyan kuma bayan haka kuma a cikin abun sha ma an sake kama ni to duk da haka a cikin wannan abun ma ni ban ɗauke ta wani abu ba a lokacin sai yanzu dai lokacin da na ga na daɗe yanzu haka abun take take kurkura damuna ne zan zo na zan yi tafiya zan tsaya zan yi tafiya sai ki ga abin ya take dawo ni baya in dai kuma gaba zan yi sai ya dawo ni baya in dai kuma baya zan yi sai tura ni gaba sai wani lokaci in tsaya kawai a wuri biyar da kin yadda lamarin abin yake kenan ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya to kaman kana dan shekara nawa ka fara jin hakan eh to lokacin gaskiya gaskiya lokacin ba ina nan na ina da dan ina da dan wayo na ne fa bayan ina ce ina ce miki daga farkon abun zuwa yanzu shekara kusan goma dai yanzu haka mm. in ma bai kai goma ba zai kaɗan ne ya rage ta mm. ji kenan daga faruwan abun daga lokacin da abun ya faru zuwa yanzu mm. to kin ji kenan da abun yake to amma kin san cewar a kan akan haka din ya kasance kuma dalilin wayansu da muka zo na tare da su zai to amma kin san bangaren da a ce wai gashi abin da muka yi da wani sirri to sai ya zo ya kasance kamar maganar da muka yi da kai da kamar maganar da muka yi da shi kuma hmm. to sai ya kasance kuma da muka yi da shi kuma sai abun ya zo ya bayanu amma duk da haka wannan abun abu a cikin duhu dai ba zan iya ce gashi ko dalilin wannan magana da muka yi din aka yi min haka ko ba dalilin haka ba ba zan iya ce gashi ba amma ni a tunani na dai ina ganin kama ni ne aka yi sanmu ne aka yi da sabida dalilin haka din injiyan da magana yake kenan to kaman alamun waɗanne irin ciwuka kake ji a jikinka akwai wasu ciwuka ne banda yanayin da kake shiga na na damuwa din akwai ciwo ne a jikinka a'a wani ciwo dai a jikina haka dai bana jin shi sai dai in ji zafin sai dai in ji zuciyan ne kawai daga bangaren mm. zuciyan wani lokaci ciwon kai to mm. ciwon kai din zai dame ni amma ciwon kai din wani lokaci zai dame ni in ta nemi magani in ta nemi magani amma ina wani lokaci zai warke haka wani lokacin na samu magani na wasa mishi kuma duk da haka ba zai warke ba sai zuwa wani lokaci kuma to amma duk da haka wayan nan kuma ban ce mishi wani babban cuta bane kam amma daga wannan sai zuciya na ne kawai inda nake ji yana damuna wani lokaci kuma in ji jiki na amince yake hmm. kin gani to kana wani sana'a na karfi kana wani sana'a ne na karfi kana wani sana'a na karfi na karfi eh da zai dauke maka kewa haka na karfi hmm. a'a sana'a na karfi sana'a na karfi dai sana'a na karfi dai ba na yin shi tunda wannan abun ya faru mu hmm. tunda wannan abun ya faru mu abun mai karfi dai kai ban san abun da na yi shi nan mai karfi bane hmm. wallahi hmm. to amma tun daga nan shikenan ban yi abu mai karfi ba To kamar yadda Dr. Asama'u ta yi mana bayani a makon da ya gabata. Abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shine um, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu. To firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shine a turanci ake cin mishi post-traumatic stress disorder. Yawanci maza su su suke fita. saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne idan wani hatsari ne ya faru su za su gani su wannan ptsd din da na faɗa post traumatic stress disorder yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri abu na tashin hankali to su maza kinga su ne za su je yaƙi su suke zuwa yaƙi su ne sojoji a misali ko ba sojoji ba su suke zuwa yaƙi su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba su haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su sun riga sun faru sun ma wuce amma kuma za su yi ta dawowa za su yi ta dawowa mutum shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan rikitar tashi shi ma wannan yana da nasaba sosai yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu. Idan aka haɗu da matsaloli irin wannan a fara kai mutum asibiti don yin gwaje-gwaje kafin a san wani irin matsalar ce da mutum. To da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri muna fata an amfana a kasance da mu mako na gaba. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. Yan uwana masu sauraronmu, ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backwash, pastor na Graceway International Community Church, Maryland. daga nan kasar Amerika. in uwana ina so in mana jawabi na karfafawa a wannan lokacin cikin karin magana sura uku aya 28 ya nuna mana cewa wannan littafin yana karfafa mu musamman 'yan uwa cewa idan kana da makwabci da yana da bukata shi marubucin ya nuna cewa kada ka dakatar da taimakon makwabcinka idan har kana da halin taimako yanzu idan har na da halin taimakon makwabcina a yanzu marubuci ya nuna mana cewa kada ka dakatar kada ki dakatar da taimakon makwabcinka makwabcinki wai sai gobe mutumin da ke cikin bukata yana neman taimako taimakonsa yanzu zai biya bukatansa idan har allah ya tanada maka ko ya tanada maki abin hannu ko da abinci ne ko gyada ne ko ko manja ne ko gishiri ne ko matsara ne ko dawa ko gero ko kudi ko shinkafa kayar miya tumatir idan har ubangiji ya tana da maki ya tana da maka uwa mu yi taimako ka duba makwabcinka ka ziyarci makwabcinka ki ziyarci makwabcinki ki duba me suke bukata inda halin taimako allah ya taimaka maka ka yi taimako ki yi taimako yanzu. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.